الحمد لله الذي رفع بالعلم قداره وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالهجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأذان بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وإن دسكي بينا مجالس مو يومنا عشرين دقيني جواتا المحرم hijira ta babba dan farin jakada annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da takwas wanda ya daidai da shida ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa daga cikin sahabban annabi abu ubaida wato da ke nan bypass da ke nan bypass masallacin da mutane suka fi sanin shi da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bayan tashayyu'i wa tasawufi ardun wa naƙadu ga wanda suke biye da mu yau ita ce rana ta uku a tsarin da muka yi muka ce madama muna da rai Allah maɗaukakin sarki ya raya mu to dole mai mukabalci laddi na ilimi da kuma banna kamar yadda malamai suke cewa ba a raddin banna da banna sai dai a yi raddin gaskiya da banna ƙa'ida na bal na ƙazafu bil haƙƙi alal batil kamar yadda ba a raddin bid'a da bid'a ana raddin bid'a da sunna ne wannan yasa a wannan wata ta hanyar sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai abin da ya tabbata na ibada yayin da musulmi suka kasu gida uku akan shi wanda kuma ya zamanto su da sunna suna tsakiya musamman waɗanda suke rike da ƙur'ani da sunnar manzan Allah akan fahimtar mutanen farko su ne sahabban annabi da aka daga wannan shekara da shekara haddani idan Allah ya kai mu kowace irin shekara tun daga farkon al-muharram hakkar shi za mu dinga ɗaukar aƙidin shi'a muna bayani a su da kuma haɗarinsu da yadda shi'a suke amfani da wannan wata da siyasar duniya suna ribautar mutane da aka sai maka sa cewa wanda bai saurari muƙaddimar karatunmu na ɗaya ba a matsayin ma za ta arifu an aƙidati shi'a bai saurari na biyu to wannan na uku in ka saurari na yau ka koma ka je ka saurari na farkon da na biyu da kuma yana zai ci gaba da zuwa har ƙarshen almuharram gobe matsalar za mu tattauna jibi ma ita za mu tattauna laraba alhamis ma ita za mu tattauna juma'a ma ita za mu tattauna asabar ma ita za mu tattauna wannan shine ga wanda suka bi mu a muƙaddimar farko na faɗa na ce asasin inda musulmi suka fara rigima da shi a tun daga usul na addini cewa duk musulmin duniya tare da kashe-kashensu sun yi imanin cewa rukunin imani guda shida ne banda shi'a nasu biyar ne Tauhidu, al'adul ilahi الميعاد Annabuwa sai al'imama wanda wanda suka bi mu sun jina kurye muryar zazzaki yadda na faɗa haka ya faɗa ya tabbatar amma sai koma sai dabara sai ce sai shi duka da ma'anar ne shi la ilaha illallah sai sai muka ce inda iskalin yake shi a san nada mutum goma sha biyu tun daga kan da ali har zuwa mahadi da suke jira wanda hatta wajen mahadi din akwai bambanci tsakaninmu da su wanda wannan gaba za ta zo akwai yanayin da zai bayi zuwa ga hatta kasutun sai mun sa mun karantar akan aqidan al-imam al-mahdi dan ka gane fa mahadin sunna daban mahadin shi'a daban mahadin shi'a an haife an biyo shi za a kashe shi ya shiga wani rami a iraki yawa har yanzu suna jiran ya fito mahadin sunna kuma ba a haife shi ba mahadin da ahalus sunna suke jira idan ya zo gyara zai mahadin da 'yan shi'a suke jira ya in ya zo ɓanna zai daga cikin ɓannar da zai siya rusa ka'aba sai ya tayar da na Na'isha daga kabari ya tsayar mata da haddi wannan duka yana rubuta a littattafansu a kan aƙidarsu su dangane da Imam almahadi mahdi saboda haka zai zo da sabon ƙur'anin da sai da na rubuta wanda yake shi ne cikakken ƙur'ani wannan duka yana cikin aqidun wayanda suke biye da mu a wancan zaman na ce in ba ɗan shi a jaki ba ne na kunna wannan muryar gata na ce don Allah ya yanzu a fadda sunan kisan al'imamu Hussein a wannan munasabar nifa ko a yanzu zamanin da ake da neto mutum ya mutu yanzu ka tafi wani gari ka bugo wa ‘yan garin waya ka ce gashi kuna waya da shi yana kabari kai ka san hankali lafiyayye ba zai taɓa karɓi wannan ba ballantana al'imam sai ya mutu sama da shekara dubu kuma da mu da su sun yadda cewa kashe shi aka yi wanda kuka ce kashe shi aka yi bai iya kare wa kansa kisa ba na farko an samu wayar da ana buga mai a lahira sannan na biyu abinda Allah kaɗai ke iya yi kuma kun je gurin kun ce kuma kuna roƙon yi wannan in ka ji suna maganan makarantar bai baiti wadda ita za su yi amfani daga nan sai su kai ka zuwa ga zindi ƙanci da ke hajji masu sajawa da shi nan mutane su kun ga nan wajen ah. masu zuwa karbala ne yanzu nan na to aka samu a lahira ana buga al'imamu sai da shi ake magana alga kamala don girman Allah eh wanda zai yarda wannan tsakaninku da Allah yana cikakken hankali tsakaninku da Allah lafiyayyen hankali zai iya karɓa wannan da shi sai ku islam bin kimiyya ya ce a wajen nakali wa'annan mutanen sun fi kowa ƙarya a duniya sannan kuma wajen ƙarya duk duniya babu makareci kamar ɗan shiya eh? na ce muku ba zamanin al'imamu sai da bada yarasu sama da shekara a wannan zamanin mutumin da ya mutu ka koma gefe ka buga waya a ce wani da ba kake magana ka ce ai wani ne da kowa ya sanya ya mutu an binne shi ka ce ai da shi kuke waya ka san mafi karancin uzurin mutane za su maka ya kamata a kai ka asibiti ka samu ka samu matsala amma yanzu ka gani shi a sun taro a nan wajen da an samu wayan al'imamu fiye ana buga mai yana lahira to barkati assalamu alaikum ya sayyidi wa maulaya kun gani assalamu alaika ya sayyidi wa maulaya to bari mu ci gaba da jin shi kudi assalamu alaika ya aba abdullahi hussein kun ga assalamu alaika ya aba abdullahi hussein kenan wasu ke kira al-imam saboda abin da ya sa maka wannan tunanin ku farko dama a cikin malaman sunna ba kowa ke karantar da hadarin akidun shi'a ba sannan wannan siyasar ta duniya na suna ribautar ta suna amfani da shi sannan kuma a wannan munasabar ta mutuwan al'imam Husaini wannan abu shi su a kai mutane zuwa gare shi da sunan al’imamu Hussein ya rasu bin tausayin shi sai a jaka kuma sai a mai da kai arni haka ake yi fa bari ku ci gaba da ga ji itukan mustajiran mun zo muna neman kariya da kai an tarhamar iraka wal iraki ka tausaya wa mutanen iraki don Allah wanda ke gabari Allah ce wa in tad'uhu in kun kira su la yasma'u da akun ba sa ji sai ce walau sami'u a kaddara ma a kira Imam Hussein yana kabari Allah ce in an kira shi ma ba zai amsa ba in dai wata bukata ake nema eh bari mu ci gaba da jin shi السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ثناءك يا مولاي يا أبا عبد الله هؤلاء جوارك يأتون من كافة أنحاء العالم لكن أسألك dan لك kalli wannan لا لا wannan tsohon ba tuki shi ba a rayuwar da ya rage mai yanzu gangara zai a يا أبا عبد الله أما بركة جابر الله بالشأن الذي لك عنده أن لا يدعمهم قائدا أنت أعلم بالقلوب sai kullum sha Allah ta fara amin bayan ya faɗi cewa ga abin da ya kawo su sai ce an ta a'lamu bil qulub kai ne kafa kowa sanin abin da ke cikin zukatan mutanen da suka zo nan wajen kaga wannan mansibi ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da suke wala astati as-salat la'annaka ta'lamun qul jazakallahu ونجاهه أن يسهل أمورنا وأمور المؤمنين بحق محمد وعلي محمد الشعب المظلوم والمؤمنين يا الله da kowane irin tawadu da kasan da kai yana waya yana jin cewa fa da gaske da alimamu sai ne ke waya kuma har da kuka yana faɗa mai bukatun shi tsakaninku da Allah hankali lafiya ya kamata ya karɓi wannan ya da shi amma hankalin nan shi a ya karɓa saboda an jingina abin zuwa ga hadu zai ce an ce sana iyawa Allah kukin sarki ya kiyaye to wancan darasin mun abin nan to na faɗa na ke cewa duk ɗalibin da zai tashi bincike akan aƙidun shi'a ka san mabda inda ta ina ne rigima ta fara kun ga daga tsarin kafa mutanen nan sha biyu imamai to daga nan ne duk wani abu da ka sani zai yi hidima ga aƙidar shi a to zai hidima kan wannan da alwulaya da alkilafa da al'imama ne wannan yasa suka ɗauke ta suka ce tana cikin rukunnan addini guda biyar a gurinsu sannan tana cikin shika-shikan musulunci guda shida to tambayar da muke wa waɗanda suke ganin jahilai ɗan boko kamar ana rigima da musulmi musuluncin wanne musuluncin da tun daga asafin shi shika-shikan imaninmu daban nasu daban shika-shikan musuluncinmu daban nasu daban namu biyar nasu shida rikunnan imanin da yake daban namu nawa namu shida nasu biyar Wane musuluncin kake magana shi yasa ina rantsi muku da kadaitar zatan Allah duk wanda kaga yana rarage gefe kan aqidar shi a cire shi daga ɗayan biyu ko jahili ko munafiki jahilai ga sanan da yawa hawayen da wasu yan boko ne da mutanen gari da basu gane Allah da addini ba in kana magana akan aqida su sai wani zai dauka cewa kai ne fitinan ne ba ka san zaman lafiya munafiki kuma wanda ya san hadarin aqidar san da kake magana a ilmance amma saboda wata bukata tashi na ko kokarin sai ya burge kowa sai yi ma kowa daidai sai zama yana tare da kowa ko sai zauna shi bai su kowa ya ga laifin shi to shi zai maka wannan daga nan ne aka ja layin da tun daga nan sai zaman 95% na addini tsakanin musulmi da shi a babu inda aka haɗu a wancan darasin na kawo cikin wannan littafin madinatul ma'adis nan na ce gashi sun kawo ruwaya sun ce sai da na ali lokacin da mamashi ta haife shi fatima binta asar a ɗakin kaba farko dai kaba ta buɗe ta shiga ciki ta haife shi sannan na biyu ran da aka haifi sai da na ali tun kafin ya zo duniya suke magana da mamashi a ciki sannan a tana cikin ta cita abincin aljanna a wannan wajen lokacin da ta haife shi sannan kafin a farawa annabi wahayi da shekara goma ran da sai na ali ya zo duniya ranar ya karanta kada aflahat mu'minuna ayoyi guda goma farko har zuwa ulaika humul warisuna allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun sai wani abu da ba ku sani ba na mamaki gane da aqida shi'a yanzu masjidul aqsa ko kun san a aƙidar shi'a su a gurinsu masjidul aqsa wannan da ake rigima a kan shi ba shi ba ne masjidul aqsa su masjidul aqsa yana sama ta hudu ne a wajensu wanda bai sani bai sani wannan magana sai sai a littattafansu eh nan gurin da na ɗan ɗibo kaɗan littattafansu ne a su ne to yanzu shi ne maka ce hatta mu iraji cewa su kai da annaba da sayyidina ala aka yi mu iraji wanda mu mun san kuma qur'ani da ya tashi cewa subhanallazi asara bi abdi kuma a littattafan sunna ruwaya ingantacce ba inda za a taɓa ruwaito maka cewa wa an yi mi'raji an yi isra'i da iraji da annabi da sayyidina ali amma a littafin mutanen nan gashi akwai in ka sake koma wannan littafin madinatul ma'ajis din nan da muka kawo daga shafi na 30 daidai annallaha ashhadan aliyan alaihi salam wa rasulahu fi sab'ati mawaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya shidar da sayyidina ali tare da manzon Allah a gurare ga bakwai min ha daga ciki lailatul isra'i daren da aka yi isra'i suka kawo ruwaya guda biyu riwaya ta farko daga abi masir an abi abdullahi jafar bin muhammad alaihi masalam an aba'i daga iyayensa an aliyin alaihi masalam alaihi masalam kala yake cewa wai sai da na ali ya faɗa ya ce kala ne rasulullah ya ali wai manzan Allah ya ce ya ali lamma usri ya bi ila sama'i yayin da aka isra'i da ni aka tafi da ni sama talaqatil mala'ikatu bil bushara mala'iku sun karɓe ni da bishara fi kulli sama'in a cikin kowace sama hatta laqiyani jibra'ilu fi mahfalin min malaika har sai da mala'ika jibril ya karɓe ni ya tarbe ni cikin dandazon taron mala'iku fa qala sai ya muhammad ya muhammad law jama'at ummutuka ala hubbi aliyu da al'ummaka za su taru ga baki ɗayanta akan sayyidina ali ma khalaqa Allahu azza wa jalla an-nar da Allah bai halicci ta ba ma ba wai fa akan san Allah ba farko da al'umma za ta tattaru gaba ɗaya ba wai kuma akan san shi annabin ba ba a'a akan sai na Ali da al'umma za ta haɗu gaba ɗaya kowa ya koma san sai na Ali kitu da Allah ko wuta ma bai halitta ba sai su ya Ali sannan sai su ya Ali inna Allah ashhadaka ma ifi sab'at mawaqif yace Allah madaukakin sarki wato ya shaidar da kai cewa kana tare da ni a gurare guda bakwai ko da abubuwa suka faru wannan riwaya ta farko kenan a nan farkonta a riwaya ta biyun nan da suka kawo suka ce annabi ya faɗa ya ce ya ali inna Allah azza wa jalla ashhada kama ifi sab'atu mawaqi Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidar da cewa kana tare da ni a gurare bakwai sai ce amma hunna na farko falailatul usri bi ila samai daren da aka yi isra'i tare da ni na fi sama su ƙala ne jibrilu sai mala'ika jibrilu ya ce aina a kuka ina ɗan uwanka yake fa kultu sai ne ce wadda a tuhu kalfi aina taho na baro shi a baya fa ƙala sai ce udu Allah faliya a sai kaji to ka roƙi Allah ya zo maka da shi ya ce faɗa autullah sai na roki Allah fa ida an tama'i sai ga ka tare da ni a isra'i a can sama to da aka annabi ya na ala anan ƙasa a can sama da aka tafi sai mala'ika jibril ya ce na dan wanka ya kace shi ana baro shi gida ya ka ce to ka roki Allah ya zo maka da shi wai annabi yana yin addu'a sai ga sai na ala an gane wai wai zal mala'ikatu sufufun wuqufun fa qultu sai ga mala'iku sahu sahu fa qultu sai nace man ha'ula'i suwaye wa'annan ya jibrilu faƙalar sai ce ha'ula'i waɗannan ya ba hibin bika Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su ne suna alfahari da kai ƙala sai ce fa'azina li sai Allah ya min izini fa sai ne ya bi da furicin da lamyan tsik bihi lamyan tsik hala'in bi mislihi halittu ba su taɓa yin irin wannan furicin ba na tsaktu bima khalaqa Allah wa ma huwa khaliqun ila yawmil qiyama lokacin ne sai ne magana akan abin da Allah ya halitta a yanzu da abin da zai halitta har zuwa tashin kiyama kaga guri na daya to tsakanin ku da Allah Isra'i da Mi'raji da sayyidina Ali aka ko da annabi da irin wannan shirman sai su zo su karanto shi su nuna falalar sayyidina Ali ka ce ba ba gaskiya bane su ce maka makiyin albi haka suke ya ce guri na biyu a tani jibrilu mala'ika jibrilu ya zo wa usiri bi ila sama aka dauce ni aka tafi da ni sama fa qala li mala'ika jibrilu ya ce aina akuka ina dan uwanka yake fa qultu sai ti ce wadda'atuhu karfi na bashi a bayana qala sai mala'ika jibrilu ya ce fadullah faliya'tika bi to ka roki Allah ya zo maka da shi mana yace fa da'awtu sai na roki Allah fa'iza an tama'i sai ga ka tare da ni a can sama fa fa kashe tsali an isamawa saba'i wal ardinas saba'i hatta ra'aiti sukkanaha wa ummaraha wa a kulli malakin minha falam ara min dalika shay'an illa ra'aituhu ya kawo gurare guda bakwai daga ciki to wannan shine guri na biyu guri na uku cewa zahabtu ilal jinni na tafi annabi ke faɗa cewa na tafi wajen aljanu sun gayyace ni wa ma ma'i gairuka ba kowa wato tare da ni in ba kai ba a ƙala ni jibril sai jibril ya ce aina a kuka ina ɗan uwanka yake fakultu sai na ce wadda a tuhu kalbi na bashi a bayana a ƙala ƙudu Allah faliya a ce kabi ka roƙi Allah ya zo maka da shi ya ce fa da autun Allah azza wa jalla fa'ida an tama'i a lokacin da na tafi ni kaɗai ne da mala'ika jibril ya tambaya ina na baro ka nace na baro ka a gida aka ce to karo, roki Allah ya zo maka da shi mana yace ina yin addu'a sai gashi an sai gashi kawai sai na duka falam aqul lahum shay'an ban ce masa komai ba walam yurdu alayya shay'an su ba sai mun komai ba illa ma sami'tuhu wa alimtuhu kama alimtuhu sai abin da na ji na san shi kaman yadda na san shi guri na hudu shine inni lam as'alillah azza wa jalla shay'an ban taba roƙon wani Allah wani abu ba illa a'taituhu fika ba sai sai ya baka wannan abun illan nuhuwa. annabta ce kawai fa in qala ya muhammad fa innahu qala ya muhammad khassastuka biha annabta ce kawai to saboda haka suna faɗa cewa matsayin annaba da sai na ali kawai in ka cire annabta shi kenan kawai wannan shine abu na ɗaya. shi suka faɗa duk abin da ya halatta ga annabi ya halatta ga imma waje na biyar suka ce al-mawdin al-khamis wato khususna an keɓance mu bi lailatul qadri da lailatul qadri wa laysa li ahadin ba wal umma tare da a tafsirin in shi'a da kasani ko kun san cewa suna fassara inna anzalnahu mun saukar da shi sai da na alifi da na kadari ba ƙur'ani ba alga ta malam wannan kaga tafsirin ƙunni ne in ka koma cikin ire-iren tafsirin su wanda ne kusan tafsiri na farko da aka fara rubutawa za ka samu irin waɗannan zantukan inna hufi da latin ƙadiri wa ma ka ma latin ƙadiri dala mai latin ƙadiri a wajen ragowar musulmai ba lailatul qadr ba to a wajen in shi'a na daga cikin tafsirin su inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da na ali a cikin daren lailatul qadr eh a adraka ma lailatul qadr sai sai lailatul qadr ita ce na na fatima saboda Allah madaukakin sarki ya ce salamun hiya hatta matsalil ilfajiri suka ce hiya din yaudu ilaiha wannan rubuce yake a cikin tafsirin ainihin wato yan shi'a cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul za ka samu wannan a cikin littafin tafsiri na wannan malamin Hashimul al-Baharani to ga nan gurin sai ya faɗi na biyar na shida al-mawtun as atani alaihi salam malaika jibril ya zo wa usriya bi ila samai akai isra'i da ni zuwa sama qalali yace ya muhammad aina kuka, ina ka baro dan uwanka fa qultu sai nace wadda'atuhu khalfina bashi a bayana fa qala sai yace ud'ullaha falyatika bi ka roki Allah ya zo maka da shi yace fa da'autullah sai na roki Allah fa idza anta ma'i ina yin addu'a kuma sai ga ka tare da ni a can sama fa azzana jibril alaihi salam sai mala'ika da buruli yayi kiran sallah wa sallaitu sai ne sallah bi ahadis samawati jami'an halittun sama an tabawa da mala'iku wa an tamari lokacin da na yi jagorancin sallah ga an annabawa da mala'iku to kai sai da na alikana tare da ni a lokacin da kai ka yi sama ka je ta an yi wannan sallar da kai haka aka yi sannan almautin sabi waje na bakwai wato na buƙa hatta la ya buƙa ahadun wa halakul ga bi Za mu wanzu ce da ba wani wanda zai wanzu halakar ƙungiyoyi na waɗanda ba musulmi ba suna hannunmu sai ya kawo annabi na abbasin annan nabiya manzan Allah cewa lailatul mi'raj ra'a aliyan ya ga sayyidina ali wa fatima wal hasan wal husayn fi samai alaihi assalam to nan gurin kaga ba ma sai na ba da hasan da sayyidina ali da fatima duk an gansu a can sama wa qad faraqahum fil ardi alhalin annabi ya bar su a nan ƙasa amma da ya can sama kuma sai su kenan yadda aka tada annabawa annabi ya gan su to zuma an yi mai to irin wannan in ka ce baka yadda ba sai sai maka makiyin ahlul baiti haka suke faɗa wannan littafin shi wannan malamin al'allama as-sayyid hashim al-bahrani madinatul ma'ajis to wannan madinatul ma'ajis din za mu dinga tsakuro abubuwa wanda hankali ba zai iya ɗauka ba za ka ji wannan littafin da za mu karanta yanzu cikin aƙidun mutanen nan na maganar kaga wannan littafin sunansa a shi'atu fil ƙura'an wannan ɗan shi'a ne ya rubuta shi da an kana so ka san matsayin ɗan shi'a a ƙura'ani mai ƙura'ani ya faɗa dangane da shi'a to ka fara da wannan littafin eh? yanzu misali yanzu a shafi na hudun littafin nan bismillah rahman rahim an sadiqi alaihi salam annahu su'ila an tafsir bismillah rahman rahim da aka tambaye shi akan tafsirin bismillah rahman rahim fa qala sai ce alba'u baha'ul la'i wasinu sana'ul lahi wan mimu mulkul lahi ma'ana baha'ul lahi wato kwarjinin Allah ko banƙa'in da Allah yake da shi sinin kuma sana'un la'i ɗaukakar Allah subhanahu wata'ala wal mim mulkul lahi mulkin Allah qala sai ce a sail fa sai nace Allah fa qala sai ce alifin ala'ul lahi alifin dan lafzul la Allah ala khalqihi wan amu bi walayatina da kuma ni'ima akan wilayati wallamu ilzamu khalqihi bi walayatina lamun din da ke cikin lafzul jalala shine lizimta ma halittu wulayar mu qala qultu sai nace fal ha'u ha'un din fa qala sai ce hawanu wulaƙanci liman khalafa muhammadan wa ala muhammadin wanda ya khalafa ma annabi muhammad da iyalan gidan annabi muhammad qultu sai nace ar-rahmanu qala sai ce bi jami'il alami duk halittu qala qultu sai nace ar-rahimu sai ya ce ƙalibin mu'mini ga mu'mini wa hun shi'atu ali ko shi'atu ali muhammad da haka Allah maɗaukacin sarki zai rahama ne gobe alkiyama ga ɗan shi'a kawai in dai kai ba ɗan shi'a bane to ka mutu ka je lahira ka saran Allah ya maka rahama ga siratul ladhi an siratul ladhina an'ama Allah an an'amta alaihim suka kawo suka ce annabi ya faɗa fi qaulillahi azza wa jalla siratul siratul ladhi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال سيتي شيعة علي إن شيعة سيدنا علي سوني وإن الذي أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب وإن تنصار متنقو مشابه كيددسوا cewa su Allah ya nada to in ka yarda shine kana cikin wanda Allah ya musa ni'ima ko lam yaghdab alaihim wa lam yadillu in ka zo cikin alladhina yu'minuna bil ghaibi sai su ce an yi habin abul qasim yace sa'altu sadiq an lahi. alif lam min zalikal kitabu la rayba fihi har zuwa wa mimma razaqnahum yunfiquna qala sai yace al muttaquna hum shi'atu ali masu tsoron Allah duk wanda ba dan shi'a ba to ba bai fadin tsoron Allah wannan a littafin su wal ghaibu huwa al hujjatul ghaib wa ghaibun kuma na Allah yace allazina yu'minuna bil ghaibi to kai imani da mahadi shine imani da gaibi wannan fa gashi fa cikin littattafan mutanen nan fa so mushkilar da muke fama da shi da yawan mutane hatta waɗanda suke da intisabi ga karatu ba su san mai littattafan shi a yi kunsa ba shi yasa suke ɗaukan al'amarinsu yana dawa yana da ainihin wato sauƙi alhalin bai da ainihin wato sauƙi don ka zo cikin wannan yanzu nan ana wa manitta ba'ani suka kawo riwaya cewa an abi abu hamzata wa zurara bin a'yun anna aba jafar qala ya ce Allah ya da yace kul hadhihi sabili sai ya ce sabili ana wa man ittaba'ani ni da wanda bi ni shine ali bin abi talib wa fi ce wa ali muhammad al-baqir alayhi salam qala ya ce hadhihi sabili yani nafsuhu rasulullahi wa ali min shi'ati muhammad min shi'ati ali muhammad ma'ana ana ni dinnan annabi wa malitta ba ne duk wanda ba dan shi'a bane to ƙarya yake baban annabi yake ba wannan shine abin da ke cikin su littattafan ainihin wato mutanen nan to yanzu wannan kaɗan daga cikin abin da ke ciki kenan za mu koma kan guluwi za ka ji cikin ababen da mutanen nan ke faɗa yanzu bari mu ji wannan abdulhamidul muhajiri ku ji abin da yake faɗa ننقله نعم، استاذ هذا علم هذا علم الله تبارك وتعالى يعطيه لوليه وحجته في الارض فيعلم كل شيء ما يعطيك يا الى انت وامثالك ومن الله يلا ذيك ويبا ولي ان سنتي ولي انا نقول وانا اما ان سكي نب sanin kowane irin abu mu kuma man san ƙarya ne ba wanda ya san komai in ba haka ne to bari ku dishi abin da yake cewa يقول سلمان الفارس المحمدي كنت أمشي مع علي أمير المؤمنين سلام الله عليه ومررنا بواد cewa amshi ina tafiya tare da sai na alwai ruwaya ce suka ci daga Salmanu Salmanul Farisi da suka zo wucewa sai aka zo gidan wata turuwa to bar ku da aka min awdiyatin naml وادي كبير مليارات النمل فيه قلنا مليارات ba wai miliyoyin curuwa ba biliyoyin curuwa biliyan na suka zo wucewa gidan da salman da fili na alifi aka gani to da aka gani daga salman fa qul subhanallazi ahsa adadahum wa kaga sai Salmanu da ya ga curuwa tana da yawa sai ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya san adadin waɗannan biliyoyi na tururuwa ko to za ku ji abin da ya ce sai na aliyafa al-yawmul mu'minin ya salman la taqul hakala wallan kun gani wai sai salman al-farisi sai na ali ce ba kakkace haka Kaka shi ya ce subhanallazi ahsa adadahum Tsarki ya tabbata ga sarkin da ya san adadin biliyoyin waɗannan tururuwa to wai sai sai na ali ce wa salmanu kakkace haka kenan yana za a takara da allah da sai na ali yadda allah ma ya sani shi ma sai na ali ya yi bari mu bari a ji daga bakin su me ku faɗa فوالذي نفس علي بيده إني لا أعرف عددهم وأعرف الذكور من الإناث ولكن قلت سبحان إني يسير إني لا أعرف عددهم yadda Allah ya san adadin nima na sani ba ma wannan ba duk tarin biliyoyin tudu wannan na san wanne ne namiji na san wanne ne mace eh, eh haka yadda ka faɗa kutular karrasuna Allah ya tsine makaryata to sai ce me allazi khalaqahum wa bara'ahum wa razaqahum ta gani sai ce kakkaci haka sai dai kace karfi ya tabbata ga Allah da ya halicce su sannan yake azurta su ma'ana yadda Allah ya sani shi ma sai da na aliyayi ya sani wannan gulo da sunan ƙaunan ahalul baiti ba yadda za a yi musulmin kirki yadda da shi ba zai taɓa yiwa ba to wulayen nan da muke magana yanzu yanzu wannan tasirin ƙummi ne tafsirul ƙummi yana cikin littattafansu na farko-farko tafsirul ƙummi bari magani anan cikin suratul tauba wasu gurare kawai zan karanto a suratul tauba a suratul tauba nan gurin wala'in nan a cikin suratul tauba a mujalladi na biyu a shafi na ɗari hudu da wato a talatin daidai ƙarƙashin ya na billahi ma ƙalu wala ƙalu kalimatar kufuri wa kafaru roba da islamihi ƙarƙashin muhammu bi malam yanalu sai suka kawo cewa an muhammad bin ali bin jafar bin muhammad qala yace lamma qadama rasulullahi ولما أقام رسول الله أمير المؤمنين عليا lokacin da annabi ya ci sirna a tashi ya tsayar da shiryo ga dirkum lalar da dirkum kun san yanzu muna da idi guda uku a duniya muna da idin sallah babba da sallah karama shi shi'a sun ƙara na uku akwai idir gadir kum wanda sun ce idi na gadir ya ma fi idin sallah karama da idin sallah babba mai idi na gadir kum shine idin ranar da annabi ya tsaye da sai na ali yace shine shugaban kowa a duniya shi ya nada shine khalifa bayan annabi ya bar duniya sahabbai suka kwace suka zo suka naɗa wani to a wannan ranar ne sai ce kana bi hizaihi sab'atu nafarin min munafiqina a bangaren annabi akwai mutum bakwai munafikai sai ce wa hum fulanun wa fulanun sune wani da wani jama'a kun ga ga lamba ɗaya hudu nan da ya kawo kun ga mai littafin da kanshi sai ya ce fulanin wa fulanun sai ya ce minhum Abubakar wa umar a munafukan da yake faɗa suna gurin cikin mutum bakwai kaga a littafi karar inda suka bayyana cewa abubakar da umar suna cikin munafikan shi yasa na ce yaudara ta ƙarshe da ahalus suna zai wa kan shi. ya yadda cewa ɗan a ya yadda da musulunci shi dan wallahi ban ga yadda za a wanda bai yadda da musulunci sai na abakar ba yadda da musulunci sai dai in za a yi inkilabi kai ka yadda abubakar mutumin banza ne musulunci shi bai yi bana ka yayi to lokacin kuma sai ka yarda cewa to haka abin yake amma ma dama kana jin cewa sai na abakar yana gaba da kai a imani da kusanci da Allah da komai tazaran tsakanin kai da shi ya fi sama da ƙasa to garar da za a yi wanda bai yarda da musulunci sai na abakar bai yarda da naka wannan aƙidar fa ita ce aƙidar mutanen Iran wancan alhali kuɗin da aka kashe da sunan faɗa da amerika da wannan aƙida ya mutu ba yana kallon abubakar da umar a matsayin munafukai to haka suke wannan ibaran sai a ce kulanin wa fulanu ke sa na ce musu inda kuna ganin littattafan kulawa mutane wahala ba a samu saboda taƙiyya in an faɗi magana ku ce ai ƙarya ne ba ku faɗa ba in an isa a kawo littafin mu yanzu ba ku isa ku yi mana wannan ba ba maganar da za mu faɗa mu ce kun faɗa wani zai mana tahaddi ya ce in an isa a kawo littafi dan dama daga littafi muke karanto ta kai ba ma wannan ba abu mafi ban mamaki da zai baka da in kana karata littafin shi'a littafin shi'a yanzu duk musulmin duniya sun yi ittifaqi inna allazina ja'u bil ifki wa subatun minku wanda suka zo da kirkiran ƙarya jama'a ce daga cikin ne na Aisha aka yi wa ƙarfi Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha takwas ya tsarkake ta ko kun san in shi'a a littattafansu a ciki har da wannan littattafan da ke guri na ba wai na na Aishar aka wa ƙazafi ba a'a ita ce ta yi ƙazafin anya kun gane abin da nake magana ba ita aka yi ma ƙazafin ba Allah ya saukar da wahayi ya tsarkake ta ita ce cewa mariyatul ibiya kazafa Allah ya saukar da ayoyin yawanci mariyatul ibiya da haka yanzu na na ta shiga cikin innal ladhina ja'u bil ifki tana cikin waɗanda suka zo da kirkiran karya. wannan fa maganar nake faɗa maka fa alga malam magana nake faɗa maka cewa magana ce da tana rubuce a littattafan wa a mutanen nan yanzu wannan littafin mujalladi na biyu ko ka koma wancan cikin suratul nur in ka koma littattafan su zaka ga inda wannan kissar take karara inda mutanen nan suka rubuta wannan ka gan shi lahu zaka ga cewa inda inda suka rubuta wannan innal ladina ja'u bil ikki usbatun minkum kaga kissan nan a cikin tafsirul qummi a mujalladi na biyu a shafi na 702 to ku gane wani addini muke yi saukaki wannan Allah ya saukar da shi daga sama shi'a kuma wani addini suke daban kishiyarwa kishiyar addinin musulunci yanzu ya za ka yi ka ce inna larina ja'o bil ifki lafazin ja'o ga alisimul mausul saboda tsabar iyayya duk ka ɗauke shi kan jerin mazan nan ka dawo ka jirkita shi ka ce wai na Aisha ce ita ta zo da kirkiran ƙarya wallahi shi a rubuce bukata za ta kama mu karanto harafi da wa harafi to wannan gurin kun ga sai suka ce kana bihi za'ihi sab'atu nafarin minal munafiqina a gefen annabi akwai mutum bakwai munafikai sai aka ce wa hum fulanun wa fulanun yana cikin istilahin su a ce fulanun wa fulanun wani lokaci in sun ce fulanin wa fulanin wa fulanin suna nufin abubakar da umar da usman in sun ce fulanin wa fulanin suka yi shiru suna nufin abubakar da umar sai suka lissafa raguwar munafukan sai suka ce wa abdurrahman bin auf wa sa'ad bin abi waqqas wa abi ubaida wa salim maula abi huzaifa wal mughirah bin shu'ba wa'annan duk munafikai ne fa da sunan su a littafi ba eh abdurrahman bin abu eh sa'ad bin abi waqqas abu ubaida salim maula abi huzaifa al-mughira duk suna cikin munafikan raguwar da suka faɗa kaga littafin nan eh da aka faɗi wannan sai suka ce ƙala umar sai umar yake cewa amma ta rauna ainihi shin ba ku ganin idan manzon Allah ya ani annabi ya faka annahuma aina majnun wai a kalli idan annabi a gani kamar mahaukaci haka suka rubuta mutanen nan a littafin wannan diddan su kare wannan imama da suka faɗa suka ce tana cikin rukunin addini guda biyar a gurin su sai ya ce a sa'a wannan lokacin ya ƙomo ya ƙulu ku jira ku gani ku kalli wal iyazu billahi wai a ce wai sayin na umar yana kallon idan annabi ya ce wai ku kalli idan shi ku gani kamar ku kalli idan shi ku gani kamar idan mahaukaci sai ce to ku jira ku gani yanzu nan za ku ga ya miƙe in ya miƙe zai ku jira ku ga wata magana zai ce qala li rabbi ubangiji na zai ce ya ce Allah ya ce ma ƙama lokacin da manzon Allah ya miƙe ce ya ayyuhan nasu man aula bikum min anfusikum waye fi cancanta akan ku ga baki ɗaya sama da ran shi qalu sai suka ce Allah wa rasuluhu Allah da manzan Allah qala sai manzan Allah ya ce qala fash ƙala sai ce Allahumma fashhad Allah ka shira. thumma qala sannan sai ya ce ala ku saurara ku ji man kuntum ulahu fa aliyun maulahu duk wanda ya kasance ne shugaban shi ne da haka suke fassara ku? haka suke fassara wanda mu a hadisan da suka inganta mun ce abinda annabi yake nufi a wancan shine wanda yake kaunata ya kaunaci sayyidina ali saboda karina Allahumma wali man wala wa adi man adahu Allah ka so wanda ya so shi Allah ka kiyaye da wanda yake so kuma sai suka ce maula anan annabi yana nufin ya nada sayyidina ali shugabanci ne sannan wa sallimu alaihi bi imratil mu'minina to kuma yi kamar sauya cewa gabaki da shine shugaban mu ne kuma idan suka ce sai na ali amirul mu'minin abinda suke nufi ba hadda annabawa idan ka cire annabi Muhammad annabawa ba suna da imani ba to in dai wani dan adam a doron ƙasa ne tun daga annabi Adamu har Allah ya tashi kiyama idan ka cire mannan Allah in dai mutumin yana da imani to sai da na Ali shugaban shi abinda suke faɗa kenan to fa nazala jibrilu jibra'ilu sai mala'ika jibrilu ya sauka wa alama rasulullahi bi maqalatil qawl sai ya sanar da manzan Allah ba kan gafa maganar da mutanen nan suke tattaunawa fa da ahu sai ya kira su wa sa'alahum ya tambaye su fa ankaru ke suka inkari ma'ana da raguwar sahabban da aka ce munafiki munafikai ne da wannan ayat da wannan matsalar ta faru mala'ika jibril ya zo ya ce to gafa maganar da mutanen nan suka yi sai manzan Allah ya kira su ya tambaye su ya ce kun ce kaza sai suka ce a'a ba mu ce ba to a lokacin ne da suka yi inkarin ba su faɗa ma wahalafu suka yi rantsuwa da Allah cewa ba su faɗa ma fa anzalallahu fi Allah ya saukar da ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah akan abin da suka faɗa kaga ayat da ka sauka kan munafikai tsantsa sai suka ɗauko ta suka ɗora ta kan Abubakar da Umar da Abdurrahman bin Auf da Sa'ad bin Abi Waqqas da Abi Ubaida da Salim Maula Abi Huzaifa salim ɗinnan nan maula abi huzaifa a yakin mu'ta aka kashe shi wanda ranar da ya zo zai mutu da aka zo fagen daga rami ya gina ya sa kafafun shi a ciki aka ce mai yasa kai haka yace cin da ni a matsayina na mahaddacin ƙur'ani a ce musulunci ya samu matsala ta wajena gudun kada ma wani abu ya taso Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan walla tuwalluhumul adba a sa matsala in ya baya addini ya sa matsala ta hannuna rami yayi sa kafafun shi a ciki dan kar ya gudu a haka ya mutu gashi mahaddacin qur'ani gashi ya mutu a fagen daga amma kuma in wannan mutanen sun ce munafiki da wannan wulaya da imama ta ƙarya haka suka faɗa an kwanta yi to yanzu mun yi magana mun ce wayannan abubuwan da suke faɗa suna nan da yawa yanzu wannan wannan makaryacin cikin ababen da yake faɗa wanda ba su ji abin da na faɗa ba na ce zan zaki ya faɗa bari mu sake dawo da yana da cikin sashe na addini wani wulaya yana mai cikin cika shi na addini wulaya mai wulaya shine yadda da wannan abin da ka mun karanto saboda shi an ce da abubakar da umar da sa'ad bin abi waqas da abdurrahman bin auf da salim maula abi huzaifa munafikai ne da wannan cewa annabi ya nada sai na ali zama shine shugaba bayan shi rashin yadda da wannan shine kin yadda da wulaya yadda da wannan shine me bar mu ji abin da yake faɗa an zai akwai suna sa shi a cikin eh, shari'ar musulunci ba na imani ba za ka ga an sa wilaya da a, suna cewa ainihin shikashikan mm, imani guda biyar a tauhi da kulɗi al'adala kundi zazzaki zai faɗa da bakin shi shikashikan imani da ma'anar rukunan imani guda nawa biyar bari mu ɗan sake dawo da shi baya mai saurare ya ji abin da shi yake faɗa annubuwa na uku al'imama na hudu al-ma'ad na biyar kaji yadda su ya faɗe su yadda muka faɗa A tawhidu al-adl Al'imama sannan al wa'in sannan annubuwa guda biyar su ne rukunan a gudunsu. wannan yana ciki to har sai da ta kai aka samu irin su alihi kaurani suna faɗa cewa ka kira sunan Allah in baka hada da sunan sai da na alaka kira ba shirka ne an fahimta yi na maganar da yake faɗa a nan gudun aliyu kaura ne الآن يجب واحد واحد شيء يا الله الله الله التوحيد شوف يا الله هذا يقول هذا توحيد يا علي هذا الشرك لا yawwa ya ce sai ka ga mutum yana cewa wai in abu ya taso wai ka dinga kiran Allah shi ne tauhidi sai ce a'a an fahimta yi to za ka ji abin da yake faɗa bari ka ji abin da ya faɗa ya Allah bula ya halittar to duk wanda wani abu ya taso mai a abin da Allah kaɗai ke iya in ya kira sunan Allah shi kaɗai ta da sunan sai na alibata mushriki ne haka ya faɗa ya Allahu bila ya Ali shirkun ka kira sunan Allah baka haɗa da sunan sai na Ali ka kira ba shirka ne an fahimta ai to saboda lokaci bar wannan littafin nashi gashi wannan littafin ayoyi ne dubu ina da wannan suka ce kusan rabin ƙur'ani ayoyi kusan dubu uku da akan sai na Ali suka sauka to yanzu wannan alfu ayatin nazalat fil imam Ali haka wannan sayyid hashim al-bahrani ya rubuta ayoyi guda dubu a qur'ani akan sai na Allah suka sauka ba su fice akan manzon Allah ba cikin abu da mutanen nan suke mafi ban mamaki fassar alif lam mim zalika al a ce al-kitab din shine sayyidina Ali shine mafi ban mamaki to wannan kenan yanzu wannan a shafi na 19 ya kawo kutuba daga ashekul bursi an amirul mu'min fi kutubati lahu a cikin kutubar da yi qala sayyidina ali barkuji duk shi yasa da wancan dan dariqa dan shi'a da yake cewa in dan dariqa daga ɗan dan shi'a ya sara mai saboda yayin shi ya gani a cikin raddin da yake har yana cewa suna allantar da shehun dai kaga babu abin da ya kai sunna da yanci ke sa kaga kowane matsayaci bugun shi muke bugu ta hujja ko kuwa kuma ku je ku ci gaba da haɗa kai ku gani yadda za a yi wannan taron tsiya ne an ne ko an haɗa sai an watsa kuma wallahi ba za a iya ba to sai ya faɗa sai ya ce wai ya faɗa a ciki wai sai da na ali ya ce ana indi mafatihul gaibi a wajena mabuɗin gaibi yake la ya alamu ha ba'a da Muhammadu rasulullahi illa ana dan Allah tambaye ku annabi annabi a wajen shi mabudin gaibi yake ko a wajen Allah yake saboda Allah ya ce wa indahu mafatihul gaibi sai ce la ya alamma a wajen Allah mabudin gaibi yake ba wanda ya sani in ba Allah ba sai ce ana zal qarnayn al mazkur fi sufi al ula min ne zar qarnayn da aka ambata a cikin littafin farko ana sahibu khatim Sulaiman bin Dawud ni ne ma'abucin zoban annabi Suleiman dan Dawuda ana waliyul hasanati ni ne na wali na abin da yake mai kyau ana sahibus sirat wal mawqif ni ne ma'abucin sirati sannan ana qasimul jannati wan nar bi amr rabbi ni zan raba aljanna da wuta da umarnin ubangiji na ana adamul awwal ni ne annabi adamun farko ana nuhul awwal ni ne nuhun farko ana ayatul jabbari wai wannan fadis sai da na ali ne yake faɗa sannan suka ce ya ce ana haƙiƙatul asrari ni ne haƙiƙanin asrari ana muriqul ashida idan kaga bishiya ta fito ni na fito da ita ana mun ana mu wato min bu istimar ana muni istimar in ƴaƴan itace suka fito suka nuna to sai da na ali ne ya sa suka fito suka nuna ana mufajjirul urud duk inda ka ga idan ruwa ya uffugo yana tafiya sun ce sai da na ne ana majril anhar duk inda ka ga korama tana tafiya sun ce sai da na ne sannan ana khazinul ilmi ne taskar ilimi ana qaudul hukum ni ne dutsen hukunci ana amirul mu'minina ana ainul haqqi ko ainul yaqini ni ne ainul yaqini ana hujjatul lahi fis samawati wal ardi ni ne hujjar Allah a sama da ƙasa ana rajifa ni ne an rajifa shi ne ni ne busa ta farko ana sa'iƙa ko ni ne ainihin wato tsawa ana sai hatu bil haƙƙi ana sa'atu liman kaddaba biha ni ne alƙiyamar da kowa da mutane suka karyata ta ana zalikar kitabun ladhi la rayba fihi ni ne littafin da koko kwanto babu ana al-asma'ul husna ni ne sunaye mafiya kyau allati amara Allah an yi du'a biha ba Allah ya ce mana a Qur'ani walillahi al-asma'ul husna ba to sun ce sai da na ali da imma in ka tashi maimakon ka kira sunayen Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ka roki Allah da shi to sun ce a a'imma din ne ana zalika nurul ladhi nini hasken da wato nurul lazi tubsa minhu huda ake samun shiriya da gurin ana sahibu suwar ni ne ma abucin kaho ana mukhrij man fil ni zan fitar da duk wanda ke cikin kabari ana sahibu yawmul Hashiri ni ne ma abucin ranar da za a tarar da kowa da kowa ana sahibu Nuhi wa munji ni ne ma abucin annabi nuhu ni ne tsiratar da shi daga bala'i ana sahibu ayyubul mubtala wa shafihi ni ne ma abucin annabi ayyubu wanda aka jarrata kuma ni na bashi lafiya dan Allah mai rage ma Allah ana aqamtu samawati ni na tsaye da sama amma wai bi amr rabbi Allah ne mu umarni ce wai in tsaye da sama idan eh, Allah musulmi ya kamata ya rubuta wannan a littafin shi eh ana sahibu ibrahim ni ne ma annabi ibrahim ana sirrul kalim ni ne sirrin annabi musa ana nazir fil malquti ni ne nake duba duk abin da ya shafi zurfin mulkin Allah ana amrul hayy alladhi la yamutu ni ne al'amarin nan na alhayi Allah wanda bai mutuwa ana waliyul haqqi ala sa'iril khalqi ni ne wali na gaskiya a kan ragowar halittu ana allazi la yubaddalu alqawlu ladayya ni ne wanda ba a canja magana gabana ma Allah ya ce yawma naqulu jahannama halin talati wa taqulu hal min mazid ba to kafin nan ai za a zo ana rigima tsakanin aboki da aboki Allah ya ce ma yi yubaddalu alqawlu ladayya ba a canja magana gabana wa ana bi ballamin to sun ce sai da na aliya ce ana allazi la yubaddalu al-qawlu ladayya sanan wa hisabul khalqi ilayya ni zan wa halittu hisabi gobe al-qiyama dan Allah mai Allah ya faɗa ƙarshen suratul gashiya ba ya ce inna alaina eh me faɗa eh ثم إن علينا من يابا ثم إن إلينا kaga halittu wadan mu za su dawo kuma mu za mu musu hisabi inda Allah to sun ce ya ce wa hisabul khalqi ilayya halittu sun koma ba Allah bane zai hisabi sun ce sai na alimi zai hisabi ana al mufawwadu ila amri al khalaiqi ni za a ce uwa al'amarin halitta ana khalifatul lahi al khaliqi ni ne khalifan Allah mai halitta ana sirrul lahi fi biladihi ni ne sirrin Allah cikin garuruwa wa hujjatuhu ala ibadihi ana amrul lahi wa ruhu war ruh kama qala subhanahu wa yas'alunaka ala ruhi qul ruhu min am rabbi ilmi sannan sun ce ana arsaitul jibala shamikha sai na ali sun ce ya ce duk inda kaga wani dutse babba a duniya shi ya kaba shi wa fajjartul uyunal jariya duk inda kaga wani idan ruwa yana kokkuwa ana garisul ashira ni na kafa bishiyoyi ana munawwir shamsa wal qamara wan nujum shi ke sa wa rana haske da wata da taurari ana qayyimul qama ana muqimus sa'a ana alwajibu lahu min Allah sa'a. ana hayy la amut wa in mutta la amut ne na rayuwar da ba ba zan mutu ba zai zagowar mutane sun mutu ina nan ana sirrul lahil makhzun ana al'alimu bima kana wa ma yaqulu ni ne masanin da na san abin da ya faru da abin da zai faru nan gaba to wannan hudubar kaga tana dau duk abin da ka sani sifa ce ta Allah ban san wata sifa da ta rage ba anan ba su ce sai da na Ali yana da ita ba ha gurin su ba eh kaga to ai dama ita duk aqidar da ba a gaskiya take ba sai ka same ta da cin karo irin wannan eh yanzu lokacin da muka yarda cewa manzon Allah dan adam ne bai da sifa ta Allah ta rayuwa ta dindindin shi sa lokacin mutuwa da ya mutu ka taba ganin adar suna suna ɗaukar sifar Allah su ba manzan Allah Sama yan bid'a ba kaga suna yi wannan kadan daga cikin aƙidun mutanen nan abinda zan rufe da shi saboda lokaci na saka a wancan karan amma zan sake sakawa don abin da muka faɗa ba zai yiwu ba mu zira muku ido ku zo kuna yaudaran mutane da sunan mutuwan al'imamu sai

wai tseratar da babun karanto yanzu a nan ba cewa ya ce shin ce sai da na ce shi ya tseratar da annabu nuhu sannan annaba ayyuba da zai bai da lafiya sai da na ne ya bashi lafiya ba Allah ba da haka yi maganin wa ayyuba izna da rabbahu to ba mamakin Allah da ya kira lokacin ya bashi lafiya sai da na ali tun bai zo duniya ba to kun ji ta farko wayannan ababen da aka yi daga ciki tseratar da annabu nuhu na Allah ya ce wa najjina min al-karbi da azim to da na Hussein eh bari mu ce wanda jirgin annabu nuhu bai tsaya ba sai da ya tawassuli da al-imam Hussein sannan jirgin ya tsaya dan Allah yanzu alga ta malam in ba mutumin da yake hankalin shi ya samu matsala ba dan Allah wa zai da wannan eh waye zai da wannan shi fa jirgin da Allah ya yi shi ba ka'idar da aka same wajen tafiya da tsayawa Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha to kaji yanzu dan shi'a yana cewa wai jirgin bai tsaya ba wai sai da aka yi tawassuli da al-imamu Hussein sallallahu ya tsaya ka ce musu ƙarya ne ce maka makiyin ahlul bayt ka bar wannan abin ya ci gaba da tafiya kuma a rusa addini a kai mutane zuwa ga kafirci da sunan ahlul bayt shine ba abin da mutanen nan ke ba bari mu ci gaba da zai shiga abin da yake ba Thank you. إذا كنت تقول لك تكون تكون تكون تكون تكون تكون لكن هذه على الجديد والجماعة على الوصول والجماعة خلينا على الله كل الإمام مسيد يقع وسائل إبراهيم التي عن الجديد والجماعة وكائن سلم al'imamu sun ne sa Allah da ya sa aka jefa annabi Ibrahim wuta sai wuta bata ci annabi Ibrahim ba. To za ku ji ya faɗa cewa ita kanta ayar da Allah ya ce ya na rukuni ba ce aiki ba sai da ta jira umarnin Imam Husaini sannan ayar ce aiki. Bari ku Thank you. da kundi sau da haka Allah ya dawo yana karɓar umarni gurin al'imamu sai eh ai malamin ana maganar isa Allah ba a maganar kuwa an fahimta yi yanzu ruwa idan Allah ya tashi zai sakowar abu na ikon shi ala dole kuwa sai da ya jira sai abin da mai dudin yi shi yasa yana da kyau a gane san Allah shine asali san manzan Allah reshe ne na san Allah shi yasa kaga Allah ya bada ka'ida ta na amanu a ashaddu hubban lillahi wa'anda suke da imani sun fi san Allah sama da kowa dan da Allah ce an kai matakin da shi kansa Allah ɗin. sai idan al-Imam Hussein ya mai umarni yayi abu sannan yake eh wannan fa shine musuluncin da ake magana ayyu islamin hada wannan wani irin musulunci ne Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya ainihin wato lafiya irin waɗannan abubuwan wallahi tallahi suna nan ba za su kirgu ba yanzu abu na ƙarshe da zan samu ku yanzu ka kalla ku gani wannan an ga wannan yanzu wannan fa hoto ne aka je aka yi kagan shi nan wai yanzu wannan zanen taruwa suka yi suka yi turuwa ana shafin shi wai hoton al'imam Hussein a yau jama'a a kalli wannan hoton da kewa gani wannan hoton al'imam Hussein da Allah wannan mutunta al'imam ne ko wulakanta shi hoto na fi kawo wani waje ya ce hoton al'imam Hussein ne kuma an tare ana shafa hoton wani neman albarka ake bari mu bar shi ku gani ku gani hoton Thank you. wannan shi ne Allah ya kiyaye baraka wannan suka faɗa wannan wannan wani ibada ce da ita za a bauta ma Allah to saboda haka duk wanda suke bibiyan majalisin mu daga za mu zo ai ba za mu kulle ma sai ƙarshen wata sannan ba za mu kulle ba sai mun tattauna kisan al-imamu sin dan da ita suke yaudarar musulmi mun faɗa ta hanyar ilzami mun sha faɗa yanzu da za a zo sallar isha'i yau a gama sai a zo da buhun kuɗi a aji a ce ba tare da kowa ya duba wani abu amma duk wanda zai fita ga naira dubu ɗari abin da muke so kawai ka faɗa mana waye suka kama imam Hussein hannu da hannu suka kashe in ka faɗa ga dubu ɗari fita Dala kuna ganin aka zo da kuɗin nan yanzu. Da waye da waye cin kuɗin nan. A'a ai. An karanta, amma abin da nake so in kai zuwa gare shi, ku fahimci yadda ba wani musulmi da bai san a watan almuharram ba an kashe al'imamu sai. Amma ya aka yi kisan al'imamu sai ya shahara masu kisan ba su shahara ba. ita ce tambayar da ya kamata masu kisan ba su sannan na biyu suwa suka gayyace shi yana madina suka ce ya taho wanda suka aiko mai wasiƙu eh? ka gani sannan na uku a mun yadda cewa al'imam ali sai na ali yana gaba da sai na hussini wajen daraja shi ma kashe shi aka yi me yasa ranar kisan al'imamu Hussaini ta zamanto ta fi shahara gare su fiye da ranar da aka kashe sai na ali in ka takura ɗan shi a abin da zai ce maka zai ce suna yi wai amma wai a ɓoye ake wannan ɗin me yasa ba ku ya ɓoye ba kamar yadda in ka takura ɗan a cewa cikin tsarin imamai guda goma sha biyu da aka faro daga kan al'imamu hassan sai na ali aka zo kan hassan aka zo kan Hussaini. daga kan al'imamu Hussein ɗansa al'imamu Ali Zain al'abidi na wanda ko da aka kashe al'imamu Hussein a Karbala a gaban shi abin ya faru yana ƙaramin yaro. Al'imamu Ali Zain al'abidi na. To daga kan al'imamu Ali Zain al'abidi na shi a duk ɗan da suka ɗauka suka sa a matsayin imami ɗan Ali Zain al'abidi ne ba su ɗauki ɗan Hassan ko ɗaya ba. idan ka takura ɗan shi'a sai ce maka wai ai haka Allah ya tsara to amma a ina ɗin Allah ya tsara ya baka aya da hadisi babu to haka wannan matsala in ka tambayi su sai su ce maka wai ai suna yi amma a ɓoye to wannan ɗin me yasa ba ku ya ɓoye ba to wannan ita ce mas'uliyar da nake so duk musulmi su gane saboda wancan kisan al'imamu sai ne akwai abin da yake yana da tasalsul shi yasa a wannan munasabar sai ka samu suna tsinuwa ga al'ummar da wannan matsalar ko da ta faru ba sa duniya ba su ma san me ya faru ba saboda ita ta limamu sai akwai abin da za a gina a kanta amma tawa ta sayyidina Ali da aka kashe baka isa ka gina komai a bayanta ba tare da wannan ma kashe shi aka yi wannan ma kashe shi aka yi na ƙarshen da zan sabar ku sauraro Allah ka aikin yazidu iri ɗaya ne da aikin abubakar da umar da usman hakika kun ku kaddara yazidu lokacin shi abin ya faru wanda za mu zo za mu yi magana yana da hannu ko bai da hannu amma da Allah ko da aka kashe al'imamu sai na abubakar na duniya umar na duniya usman na duniya amma ya aka yi yanzu da ya zo sai ya ce irin aikin shi ne irin aikin abubakar da umar to wannan shi ne natijar da yan shi'a suke so su kai zuwa gare shi shi ya sa kaga sai su yaya ta wannan matsalar waccan kuma babu ruwansu da ita sai a zuwa ce ta ah, lokacin abin ya faru sai a ce ta lokacin yazid ne eh yazid waye babansa muawiya to shi kenan shi muawiya waye ya kawo shi gwamna sai a ce ai umar ne ya fara kawo shi eh to shi kenan sai a ce to shi Umar waye kawo shi sai a ce ai cikin wanda suke da hannun wurin kawo shi akwai Abubakar to daga nan sai a ce to duk abin da ya faru to Abubakar da Umar suna da hannu don haka hukuncin shi hukuncin su shi ne fa hikima ba shi ne hikima in baka sani baka san wannan eh da haka suna faɗa za mu karanto a littattafansu sun ce duk bala'in da zai faru cikin wannan al'umma tun daga wancan lokacin har zuwa tashin iyama, abubakar da umar suna da kamushu a ciki da haka zina in an yi cikin al'umman nan da luwaɗi da fashi da makami to duk abin da ka san ya faru na ɓanna cikin al'umman nan to abubakar da umar suna da kamushu a ciki, haka suka faɗa har sai da ta kai mutanen nan sun zo suna da wata aƙida da ake ce mata a su tsiniya kuma sai na karanto ruwayar in Allah da cikakkiyar ta cikin biharun anwa mai aqidatul iniya shine lokacin da Allah zai halitta to akwai yumbin da aka halicci mutane da shi akwai yumbin ahlus sunna akwai yumbin yan shi'a to asali yan shi'a suna mutanen kirki ahlus sunna mutanen banza ne alaga ta malan haka ruwayar take cikin biharun anwa to in kaga ahlus sunna yana karatun qur'ani ya haddace yana azumi yana qiyamul layl yana da'awa to asali wannan abin da kaga yana yi na kirki ne yana yi ne saboda an halicce shi da yin dan shi'a to shi kuma dan shi'a ka kaga yana zina yana luwaɗi yana cin amana to yana yin wannan ne saboda yumbun ahlus sunna da aka halicce shi da shi to gobe kiyama mai zai faru suwafin za a yi wannan fa a rubuce ke fa a littafi ba to da in kana ahli sunna duk azumin da za ka yi da sallar da za ka yi idan an je lahira sai a kwashi sai a ba ɗan shi'a shi kuma ɗan shi'a duk ta gazar da yayi sai a kwashi sai a ɗora maka sai a tura ka wuta wannan ita ce suke kira da aqidatu diniya Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya eh eh, eh. eh. <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya samu dace, wadda ka ba za mu kyale ko ba ku ci gaba da cin banza kuna yaudarar mutane kuna rudarsu wallahi dole mu ci gaba da amfani da wannan damar mu ma muna bankaɗan siriri da akan aƙida ko kuma da littattafan ku abin kuke ɓoyewa mutane ba kwa so a sani mu wallahi sai mun ci gaba da fito da shi abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh